Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayya Amurka a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ku kuma kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar ta BOA Africa a kan mita 200 da biyar zangon FM. A birnin Yemen kuma za ku iya kama mu a tashar Alfa Radio da ke Kumasi, kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadawar intanet a koyaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a bakwai ga watan Disamba na shekarar 2018. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To 'yan tawayen hutu na ƙasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayarsu kan ko gwamnatin ƙasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin ƙasar Hukumomin Faransa na tura sama da jami'an tsaro wato dubu da tara zuwa sassan ƙasar a matakin kaucewa tarzoma da ka iya biyo baya. sannan za a ji cewa wato za a ji cewa a nan kasar amurka ma an kammala wato jana'izar tsohon shugaban kasar a george bush kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da rahoto kan wani taron haɗin gwiwa da aka yi tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar a birnin Tawa da ke Nijar ɗin. To ko menene makasudin wannan taro? kwana-kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu baƙi mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba musamman a cikin yankin eh, jihar sokoto da kuma bangaren eh, tawa da doso za ku ji ƙarin bayani Har ila yau za ku ji rahoto daga Nijar a kan batun kasafin kuɗin shekarar 2019 da ake ta muhawara a kai. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi a Najeriya ta ba wasu manoma bashi don noman rani. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. thank you To jama'a assalamu alaikum. 'Yan tawayen huthi na kasar Yemen sun ce a yau juma za su bayyana matsayarsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar A jiya Alhamis aka bude zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Rimbo da ke arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen huthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin kasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. manufar zaman ita ce a gano bakin zaren sasanta rikicin kasar da akwa shekaru hudu ana yi martin griffith shine wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankurin sasanta wannan rikici of course we want a de-escalation we'll be talking about it in very specific terms while we're here but we will continue to talk ya ce lallai muna so a sasanta wannan rikici kuma za mu fi tattaunawa ne kan wasu batutuwa na musamman da suka shafi rikicin amma za mu mai da hankali wajen bin hanyoyi na lumana domin kawo ƙarshen wannan tarzoma griffith ya kara da cewa akwai alamun nasara a zaman tattaunawar domin har bangarorin biyu sun amince da musayar fursunonin da za a yi a yau juma'a 'yan majalisar wakilai na bangaren 'yan jam'iyyar republican za su yi wa tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey tambayoyi wannan zangon tambayoyin wanda za a yi shi cikin sirri zai kasance shine na karshe kafin 'yan republican ɗin su mika ragamar jagorancin majalisar ga 'yan democrat a watan janairun baɗi a watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da komi takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben trump da rasha da kuma batun sakonnin imel din hillary clinton da farko dai komi ya bayyana cewa ba zai amince ya bayyana a gaban kwamitin ba idan dai a ɓoye za a yi mai tambayoyin amma daga baya amince bayan da aka yi mai alkawarin cewa za a fitar da takardar duk abin da aka tattauna ga jama'a sawayi 24 bayan kammala ganawar su da 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan republican na zargin cewa kin jinin trump da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi shi ya kai ga hukumar ta fbi ta mai da hankalinta kan binciken alakar gangamin yakin neman zaben trump da rasha suna masu jaddada cewa hukumar ta ki mai da hankali kan binciken batun sakonnin imel din hillary clinton Ƙungiyar Taliban ta kashe akalla sojojin Afghanistan sha hudu sannan ta yi garkuwa da wasu sama da ashirin aladin Herat da ke yammacin ƙasar wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Iran a cewar jami'ai. Wannan hari na baya-bayan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta Taliban ta fitar da wata sanarwa inda take tunkahon ita ke rike da ragaman mulkin ƙasar ta Afghanistan kakakin gwamnatin lardin herat jelani farhad ya faɗa wa muryar amurka cewa 'yan ta'addan sun karɓe ikon wani sansanin sojin ƙasan ne wanda sojojin shindad ke rike da shi hukumomin afghanistan da ƙungiyar ta taliban sun tabbatar da cewa daga cikin sojojin da aka yi garkuwa da su akwai waɗanda suka ji rauni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin faransa na tura karin dakaru har dubu tamanin da tara zuwa sassan kasar a matakin kauce wutar tarzomar da ka iya biyu baya yayin da ake shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga a kasar sanarwar da prime minister edward philippe ya yi na tura 'yan sanda a sassan kasar na zuwa ne duk da matakin da shugaba emmanuel macron ya dauka na janye batun karin haraji akan kudin man fetur din kasar bayan da jama'a suka yi ta zanga-zanga a ranar asabar ta gabata wani bore da aka jima ba a ga irinsa ba a birnin paris ya barke hukumomin suna fargabarin sake aukuwar irin wannan zanga-zanga wacce suka ce za ta iya tasiri akan tattalin arzikin kasar da kuma yi barazana ga makomar gwamnatin macron bayan shekaru 18 da ta yi tana jagorantar jam'iyyar ta center right christian democratic union shugabar gwamnatin jamus angela merkel za ta sauka daga mukamin jagorancin jam'iyyar. a wani jabin bankwana da ta yi a taron kolin jam'iyyar a yau juma'a a birnin hamburg wanda ya ta shan jinjina a lokacin da take magana makel ta mika godiyarta ga ma'aikatanta tana mai cewa jam'iyya a bace da ba mutum ɗaya ne kacar yake tafiyar da ita ba sai dai mutane a dunkule a watan oktoba makel ta bayyana cewa za ta sake tsayawa takar wato ba za ta sake tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar ba amma kuma ta ce za ta ci gaba da kasancewa shugabar gwamnati har zuwa ƙarshen wa'adinta da zai kare a ƙarshen shekarar 2021 ko da yake akwai yiwuwar a kira a yi zaɓe kafin wannan lokaci aje mukamin da makel mai shekaru 64 ta yi na zuwa ne bayan da binciken jin ra'ayin jama'a da gudanar da dama ya nuna cewa farin jinin ta na raguwa saboda sassaucin da gwamnatin ta ke nunawa kan bakin haure. labaran duniya kenan kuka saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. An gudanar da wani taron tsaro na gaggawa a garin Tawa da ke Nijar tsakanin hukumomin kasar da na Najeriya bayan samun labarin waɗansu mutane da ake zaton 'yan ta'adda ne Gwamnonin jihohin Tawa da Sokoto duk sun halarci wannan taro. Haruna Mammani Bako ya haɗa mana rahoton. La création d'un bataillon devient une impérieuse nécessité à Yeya pour la sécurité de deux régions, Tawa et Dosso, en occupant cet espace vide qui sert d'appui aux malfrats. Magatakardan ofishin gwamnan jihar Dosso kenan a lokacin da yake karanta jawabin kammala taron da ya hada jihohin Dosso da Tawa daga jamhuriyar Nijar sai Sokoto daga tarayyar Najeriya inda yake cewa mahalarta taron da ya wakana a birnin Tawa yarka rundunar tsaro aya a cikin gundumar birnin kwanni ba da kariya ne a wannan hili tsakanin doso da tawa da ke kasancewa mafaka wa masu aikata miyagun laifuka ya zama wajibi in ji shi shi dai taron da ya kwashe kwanaki biyu ya wajiba ne bayan ganin waɗansu 'yan ta'adda suna gudanar da waɗansu ɗabi'u da ke alaƙa da ta'addanci a garin jimajimi da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin tangaza a cikin jihar sokoton tarayyar najeriya da ke ƙasa ga kilomita ɗaya da jimajimi ta jamhuriyar niger da ke cikin gundumar birnin kwanne bayan kammala taron mun gana da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da ya mana ƙarin bayani game da wannan lamarin da ya haifar da fargaba al'ummomin da ke kewaye da jimajimi ta tangaza lokal gamman da ke cikin jihar sokoto kwana-kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu baƙin mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba musamman a cikin yankin eh, jihar sokoto da kuma eh, bangaren tawa da doso eh, waɗanda kuma bakin habre ne waɗanda ana ta kokarin a tabbatar da ko su waye kuma a ɗauki matakin ƙara tabbatar da cewa an ɗauki mataki a kansu kuma mun inganta tsaron al'ummar mu a wannan yanki baki ɗaya musamman abin da ya kama nan kenan wannan motsin kamar da na faɗa na mutanen da ake cin bakin habre wanda suka shigo ta wannan bangaren da kuma sun da sauran sassan ƙasar gudu su balle da sauransu shi ne ya kara musabbabin asasa wannan zaman don mu tabbatar da cewa mun sha kan wannan magana insha Allah. Wannan taron na ƙasa da ƙasa ya wanzu ne bayan hukumomin wannan yankin na Nijar Najeriya sun samu labarin waɗansu mutane da gwamnan jihar Sokoto ya ce bakin haure ne suna ayyukan ta'addanci a wannan yanki kamar yanda Malam Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanni ya muna ƙarin bayani. Yan kwana biyun nan cikin ikon Allah mun samu labari sun tattara kayan su sun koma cikin Najeriya. to amma duk da wannan za mu bi sau da ƙafa kuma su 'yan najeriya kin sun samu labarin sun koma wurin su na da a cikin jihar sokoto amma su ma sun ɗauki niyya za mu gama ƙarshi da mu da su wannan jihadist mu gama da su su bar duka wannan yankin namu ya zamanto mutane su samu damar walwala tunda suna zawa suna tilasta mutane su ba su zakka ta dabbobi su ba su kuɗi suna ɗauki a mutane don saman da a ba su kuɗi tukun su maido su abubuwa ne wanda a da ba san su ba amma yanzu ya fara samuwa kiran da mahalarta taron suka yi na ganin an girka wata bataliyar askarawan soja a yaya da ci gaba da yawon yawon sintiri da jami'an tsaron bagaruwa da birnin kwanni ke yi yanzu haka da ma zagayen rundunar tsaro ta tarayyar najeriya wanda take yi a wannan iyakar da ta hada nijar da najeriya ya sa jama'ar wannan yanki sun dawo daga cikin halin zulumi da fargaba da suka fada kwanakin baya hasali ma samun labarin girka rundunar yaƙi da ta'addanci ta amurkawa a iyakar birnin kwanni da najeriya a nan gaba zai ƙara tabbatar wa al'ummomin wannan yankin da zaman lafiya mai dorewa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar kan tsoro na lamin mugunta gargaɗe a gaida haruna mamman bako. yayin da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ke tafka muhawara a yau Juma'a a game da tsarin kasafin da gwamnatin kasar ta gabatar domin shekarar 2019 ƙungiyoyin fafutuka sun baje tsarin kasafin akan wani teburin masana sun ce sun gano wasu kurakurai da ke buƙatar gyara kafin 'yan majalisar su amince da buƙatun na ɓangaren zartarwa wakilin murya amurka sulamin mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani a ƙarshen taron da suke kira session budgetaire wato taron nazarin tsarin kasafin kudaden ƙasa kungiyoyin da suka hada da alternative espacito da mpcr da rotab sun bayyana cewa daftarin kasafin da ke gaban majalisar dokoki bai mai da hankali sosai ba akan bukatun jama'ar ƙasar niger kamar yadda za a ji daga bakin jori ibrahim da muka zo muka diba minista wadda ta shahi ilimi kowa ji da shugaban kasa yake kirari duka da gwamnatin shi ce akalla zai sa 25 cikin 100 lissahin da duka muka yi muka bincika bai kai ba kashi 13 cikin 100 haka aka duba abin da shahi noma da kiyo da ya ce shekara ta 2019 zai samu mutanen karkara miliyan 290 sai da muka yi bincike sai muka ce wannan minista adda musamman wadda ke wannan aikin nawa aka samata sai muka ga miliyar kin da aka sa cikin ministar kin nan ba kai ba ɗari muka ba abin da shi haika kiwon lahiya alƙawali ne da ƙasar mu ta ɗauka cikin yarjejeniya da ƙasashe na afirka da wannan babban ƙungiyar ta majalisar ɗinki ne da aka ce ma oms bai kula da lahiya aka ce akalla ƙasashe kamar irin wannan in ana son a ci gaba abin da ya shahi kiwon lahiya a sa kashi goma cikin ɗari da muka yi namu bincike abin da gwamnati ya ce zai sawa ciki kashi shida ne cikin ɗari. Wannan ya sa 'yan rajin kare demokradiyyar shawartar 'yan majalisar akan bukatar fifita talaka akan kowane irin dalili a maimakon su amincewa tsarin kasafin ido rufe. Ku ne doka ta ba yaunin ku kawo gyaran huska gare shi kenan ya kamata ku je ku ce wa gwamnati ya kamata a ce an shurari 'yan kasa musamman in sun kai kawo shawara mai dige cikin yadda aka tsara mulkin demokradiyya na kasar mu. Shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta 'yan adawa Yakuba Ibrahim wanne halarci wannan muhawara ta kungiyoyin fafutuka ya yaba da wannan aiki to amma a ra'ayinsa dalilan siyasa za su hana wa 'yan majalisar ɗaukar waɗannan shawarwari. Tun da kasan 'yan majalisar mu Eh, yawancin lokaci sun dogara ne ga jam'iyyarsu abinda jam'iyyar ta ce su yi haka nan suke ba don sun sani ba ba don sun lissafa ba watakila wasu za su ce saboda kana adawa ne shi yasa kake dibin wannan abu idan da watakila ana dama da kai da ba za ka fahimci lalle ya kamata a tsaya a binciki tsarin kasafi ba lokaci ina gwamnati shekara biyu da ta huce na je na zamana na saurara ayyukan da farar hula suke ko lokacin da ina zuwa saboda horo ne wasu daga cikin 'yan majalisa na adawa da masu rinjaye sun amsa goron gayyatar wannan taro a yayin da masu mulki ke cewa tsarin aikin majalisa ya haramta musu yin furucin da ya shafi tsarin kasafi kafin majalisar ta yi kura a kansa shi kuwa dan majalisa na bangaren adawa umar mumuni dogari cewa yake sai kaga ga an yi wata uku ana aiki saman buje amma ba dan a kawo sauyi ba tunda gwamnati za ta zo da buje kuma ta ba da umarni wajen majalisa eh, na bangaren su na cewa eh, wannan buje na gwamnati bai kamata a ce an hudda ko bi ya ci gaba to eh, wannan shine muka dan tattauna da su saboda tare mu ga yadda za mu yi eh, a sauye wannan aikin yadda ake yin sa a majalisa. Biliyan 250 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke bukata domin ayyukan shekarar 2019 abinda ke nufin an samu karin biliyan 78 akan kasafin shekara mai shirin karewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida min Barma. Idan kuma muka leƙa ƙasar Najeriya kuwa, a jihar Kebbin Najeriya, a yau gwamnatin jihar ta ba wa manoma bashi domin noman rani. A ƙarƙashin wani tsarin ba wa manoma bashi na gwamnati da babban bankin Najeriya. Murtala Faruk na ya aiko mana da ƙarin bayani. manoma 8,635 ne aka zaɓo domin amfana da bashin a ƙarƙashin inuwar babban bankin najeriya domin noman rani na wannan shekara wannan da ya wani bangare ne na shirin nan na bada bashin tallafin aikin gona na babban bankin najeriya a karkashin shirin nan na anko borowas da shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da shi a jihar shekaru uku da suka gabata haruna abubakar shine shugaban shirin na anko borowas a jihar kebbi kowane manomi cikin dubu takwas da shida da wajen sha nawa ne ya samu famfon ruwa ya samu taki ya samu iri na kwarai ya samu abin kashe taki abin ga kwankwari da kuma kashe haki sannan akwai wa'annan za a ba kowansu mai hekta guda dubu sittin sittin sai in ya kai ga ɗebe albarka gona a again ga lokacin za a sake bashi dubu arba'in arba'in. To sai dai a can baya babban bankin na Najeriya ya yi barazanar dakatar da shirin a jihar sakamakon kin biyan bashin da manoma suke yi wanda wakilin bankin a wajen bikin ya bayyana a matsayin babban kalubale da shirin ke fuskanta to sai dai shugaban shirin ya ce suna iya kokarin su na magance wannan matsalar kowane manomi sai mun tabbatar da hakimi ne ko uban ƙasa tai shi ya ba da sunanai shi kawo muna hoto nai da account number nashi da kuma bvn number nashi idan muka tashi zuwa an bashi a'a mu zuwa ɗaya muka gidan oshewan uban ƙasa mu zauna ga mutanen ka da ka mu mun ba su kuɗi bashi mun zo amsa. Na tambayi gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu jim kaɗan bayan da ya kaddamar da ba da bashin kowane irin tasiri ne shirin na an koboro ya cikin shekaru uku da kafa shi a jihar mun san muhimmancin shi da kanmu cewa shine ne mu muhimmancin cewa daga nan za a samu arziki yan ma masana'antu ake so a yi daga nan za a samu masana'antu su hito don haka yau ga 'yan jihar kebbi akalla kusa dubu ɗari biyu sun samu tallafi kuma wasu sun zama masu arziki sakamakon wannan yau ba su wahalar neman kasuwa ga kasuwa nan wasu da suka amfana da bashin tallafin sun bayyana yadda suke ji a ransu sunana siraju umar daga birnin kebbi tudun wada malam siraju gashi ka sami wannan tallafi wannan ne karo na farko ko shine na nawa wanga shi an na farko gari ne. to yaya ka ji da wannan tallafin da ka samu wallahi na ji daɗi kuma ina roƙon ubangiji Allah ya ƙara ƙarfin arziki kuma ya ba mu nasara game da wannan tahiya wani irin tasiri zai yi ga sha'anin da kake na noman da kake in Allah ya so ya da zamu abin da gona ya nuna mana in Allah da za zamu zama mai biya in insha Allah rabbi kididdiga ta nuna cewa ya zuwa yanzu manoma 145 ne suka amfana da shirin na Anko Borowas a jihar Kebbi duk da yake an yi ta samun korafe-korafen saka 'yan siyasa a maimakon manoma na hakika lamarin da shugabancin shirin na yanzu ya ce ya ɗauki matakan gyara a kan kurakuran da aka tafka a can baya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a najeriya ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale to a gaida murtala faruk sanyin na Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko cikin shekaru da dama tsofaffin shugabannin amurka hudu da mai ci a yanzu sun ajiye bambance-bambancen siyasar da ke tsakaninsu suka halara wajen jana'izar tsohon shugaban kasar george herbert walker bush wanda ya rasu mako guda da ya wuce yana mai shekaru 94 abinda shirin duniya amurka na wannan mako zai dubi a kai kenan sunana mahmud lalo a ranar laraba da ta gabata amurkawa suka yi bankwana da tsohon shugaban kasar george h.w bush wanda aka shirya wa taron addu'o'i da yabo a babbar cocin ƙasa ta cathedral da ke nan birnin washington taron ya samu halartar fitattun mutane daga ciki da wajen amurka da kuma 'yan uwa da iyalan marigayin shugaba donald trump da tsoffin shugabanni da suka hada da barack obama bill clinton da jimmy carter da sun halarci wannan taron addu'a inda suka jeru a bencin farko na mujami'ar sannan a gefe guda akwai shugaban amurka na 43 wato george w bush wanda ɗa ne ga marigayin bisa al'ada a amurka shugaba mai cishi ya kamata ya yi jawabin yabo amma marigayi bush ya bar wasiya cewa ɗansa george w bush ne zai yi jawabin wanda ya aiwatar da wasiyar cikin kalamai masu so sarai Lalle za mu yi kewarka irin halayenka na dattaku da faɗin gaskiya da nuna tausayi. Za su ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Yayin da muke masu zubar da hawaye, za mu ci gaba da tunawa da damar da Allah ya ba mu muka san ka, muka kuma so ka. A great and noble man, the best father a son or daughter could have. To duk da cewa ba sa ɗasawa da iyalan na Bush, kamar yadda aka ji a baya shugaba trump ya halarci taron addu'o'in to koya masana a fannin siyasa ke kallon takaddamar trump da iyalan na bush a daidai wannan lokaci da ake zama makoki alan lichman malami ne a jami'ar amurka ko kuma american university a turance period Idan wani tsohon shugaban ƙasa ya nuna alamun zai mutu, ko ta yaya kake kallonsa babu dalilin da zai sa ka tsawaita gaba da shi har zuwa lokacin da ake alhinin mutuwarsa. Amma ba mamaki wannan 'yar kware-kware zaman lafiyar da ka gani ta shuɗe. Ba za ka ga wata kyakkyawar dangantaka tsakanin iyalan na Bush da shugaba Trump ba nan da wasu 'yan watanni shida masu zuwa. Sai dai a ɗaya ɓangaren irin ƙaunar da aka nuna wa marigayi Bush abu ne da ya fito karara a ranar laraba da aka yi taron ba a amurka kadai ba a sauran sassan duniya mutane da dama na kallon marigayi bush a matsayin mutumin da ya bar baya mai kyau a zamaninsa ne amurka ta jagoranci wata rundunar soji ta haɗin gwiwa ta yaƙi saddam hussein bayan da ya mamaye ƙasar kuwaiti sannan a lokacin mulkinsa ne aka kawo ƙarshen yakin cacabbaka tsakanin amurka da tarayyar soviet aram bakshian jr shi ne yake wa gwamnatin tsohon shugaban amurka ronald reagan jawabi a zamaninsa bush ya lura cewa babu amfani a ci gaba da tursasa rasha wacce ƙasa ce da ta riga ta tagayyara a ganin shi ci gaba da tursasa ta kamar kamarin mutum ne ka tsinka mai jaka sai dai duk da irin nasarorin da ya samu a waje bush bai samu nasarar yin wa'adi na biyu ba inda bill clinton ya doke shi a zaben 1992 kuma a cewar lichman wannan ya fito da wani gibi a mulkin marigayin as great as george h.w bush was in foreign policy Duk da kwarewar Bush a fannin harkokin diplomasiya ba shi da kwarewa a harkokin cikin gida bai yi ƙoƙari ba wajen magance matsalar komaɗar tattalin arziki da ta samu Amurka gabanin zaɓe na 1992. the presidential election of 1992. An yi ta kada kararrawar cocin ta Cathedral Hasso 41, alama da ke nuni da cewa shine shugaban Amurka na 41. An dai binne George Herbert Walker Bush ne a kusa da kabarin matarsa Barbara Bush, wacce ta rasu a watan Afrilun wannan shekara. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Madadin Muhammad Hafiz Baballe da Patsy da Kuswara. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya sake dawowa da saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bani dama na yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kamata ta takawa ƙasar Saudiya da ƙawayenta birki domin kawo ƙarshen zub jinin fararen hula a ƙasar Yemen. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya a duniya baki ɗaya. sai sakon isuhu dilafaki wanda ce haɗewar jam'iyyu 45 domin mara wa ɗan takarar jam'iyyar adawa ta pdp alhaji atiku abubakar baya su sani da cewa tarihin abin da ya faru a zaɓen shekarar 2015 ba zai taɓa faruwa ba to ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar muna fatan wannan kundin da kuka miƙa wa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta duba shi da idan basira in ji Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto. salam ya hausa harin da mayakan boko haram suka kai a garin ran na karamar hukumar kala balge na jihar borno abin bakin ciki ne da takaici ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya in ji alhaji umar forever gashuwa salam sashen hausa na muryar amurka gaskiya wannan mataki da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar najeriya suka dauka na kafa wata sabuwar doka da za ta wa 'yan gudun hijira na kasar kariya tabbas hakan ya yi daidai A gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To tawayen hutu na ƙasar Yemen sun ce a yau juma za su bayyana matsayarsu kan ko gwamnatin ƙasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin ƙasar. a jiya alhamis aka buɗe zaman tattaunawar wanda ke gudana ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya a garin rimbo da ke arewacin birnin stockholm wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran da kuma gwamnatin kasar ta yemen da saudiya ke mara wa baya a yau juma'a 'yan majalisar wakilai na bangaren jam'iyyar republican za su yi wa tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey tambayoyi wannan zangon tambayoyin wanda za a yi shi cikin sirri zai kasance shine na karshe kafin 'yan republican din su miƙa ragamar jagorancin majalisar ga 'yan democrat a watan janairun baɗi a watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da komi takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben trump da rasha da kuma batun sakonnin imel din hillary clinton Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na yau Patrick, Zara Aminu fage ke ce muku ku huta lafiya.